الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النتفقوة جدينية تقوى قبة ذو الهجة 2014 كم نعجن ديري بتفقوة تقوى أكتوبر 20 نعم تفقوة جدينية تقوى قبة 1434 كم 1435 ne hijiriya na jide da safo goci na oktoba 2014 kalenda kalendar miladiya na ne kafin mafari daga littafin ya aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى آل القصيم لما سألوه عن أقيدته بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله ومن حضرني من من الملائكة وأشهدكم أن يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه في كتابه على لسان لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته من قال sabali ta fi aqidatul imam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala aqida al imam muhammad ne ya abdul wahab na sai ci gun wujun gafara qala shaykhul islam man ko ya diniyan musulunci ne ga muhammadu ibn abdul wahab na rahimahullahu ta'ala sai ce latunu guyu ga fi risalatihi da risala nunka sako nunka wasika nuka littafi nunka ila alil kasimi da ya bayan zakin koya zashi ne ga na. lamma sa'aluhu an aqidatihi ka kuna yi ga cin aqidu ba ga ki aqida wa yau na wuce ya shiga bismillahir rahmanir rahim ya tabe su ne ce ce tura mai ciye gu ushidullaha ji. sai ce jiri wa man hazara ni da zai shiga da babon nominal mala'ika ci gani da miniyan mala'ika jona wa ushidu kuma waga ya ce jiri ni ke demi ne ga muhammadu na ne ga abluwa na. a kidu mi bi kide ina ya kida mi na gayi ma yi al-firqatu najiya ganyen yana najiya shi bi Ali, ahli sunnati wal jama'a na rai ahlus sunnati wal jama'a jona min al imani billahi ya imani bi tsoyici wa mala'ikatihi ima imani wa mala'ika shi ya tsoyici wa kutubihi da littafi shi ya tsoyici wa rusulihi imakiyayi ma ji batu ci shi ya tsaye ci walbasi ba da mauti gani beni na na na zaki baya jale wani ya imani ji biyu wal imani bil kadari imai ma ji ba kaddara khairihi wa sharrihi to alkhairu to tudu wa min al-imani billahi min imani ba sai ci gai al ya yazo da ji bi ma wasafa bihi sahu yana sai ci haji min yi fi bihi da litafi wani ala lisani rasulihi bagin tare ya tuci wani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min gairi taharifin yimai pagana sai ci ga gana wala ta'tilin yimai yuya bal a taƙidu mai bi aqida anna Allah subhanahu wa ta'ala kedi Allah nan wacin Allah na litata ma tuna laisa kamislihi shay'un in e yadda bonai na in e yadda bona ga yato yaci cina wa huwa sami'u albasir etu wuce ma etu yo ne wani fala an fi anhu ni ya nye ya ceci ma wasafa bi soye na ceci haji mini yana wala uharrifu kalima ni ma fa kalima amma yi ke da noluwa wala ulhidu ma ji lahadu fi asma asma'ihi dan suna shi ya ceci wa ayati bi ya ceci ya ila kafin ja da ko من عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب عقيدة الإمام محمد نجي عبد الوهاب وعليه على عقيدة كي عقيدة ene za ta bankoro da gungunan ene za yi mani jimbiyayi da gungunan wale ga ire ga aqidatu na nga don aqida ma di aqida ne wangina ma di aqida ne jejenin aqida ne wangina ngai aqida ne ga mutu ya ne ga be daga batso yacho bi tuci na tati fahimta ya sahabe ji no na na ga kiyo aqida wangyo amma di aqida bo luwa jilwana ki aqida kiti na. ki aqidan yahudi jina aqidi yo na paya bona lo diga nya ko e bona e jiche kiye bi aibu ya ga tsoye cha bata kwa ga tsoye cha bu kwa ga tsoye ti talaka ngo ni aqida na jididiya ko e bona tsoye ti latu na ga qalat al yahudi yadullahi maghlula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal fi mabsutatan yunfiqu kayfa yasha qalat al-yahud yahud ga yadullahi al-maghlula ya goyo to yace tambu a ga yagwa to yace zari bal yadaw mabsut gullat aidihim ya gwa to ga zari ya gwa to ga tambu bal yadaw mabsutatan ya gwa ba yace yace yace yunfiqu kayfa yasha wudu kakin na rabbuna yahudi ji mini la akida jano aga tsoyeci wọn bu wọn kí yí jí fòwútò àrùnci bú fòwútò àbàtí òjá fa tsoyeci gawa ma masana min logori mabuwa gan yahudi shi jano aga tsoyeci begi tsoyeci maga mata wala walada ti de yi mi a sai ci majeja ebe ne yahudi shi a gan uzairu ya giya sai ci mini yana lawa ga aqidan yahudi shi ungiya na ga tse ci talaka yahudi shi ga ga inna allah faqirun wa nahnu aghniya a ga sai ci talaka mu ga zai ji dukiya ne a ga idan ya ko kenan wali aqida zan ne shi ya aqidar nasara ji otu gema e na nasara ji gane da isa ya otu yaci wa qalat nasara Almasihu Ibnullah ibn allah nasara ji ga annabi isa ya so yaci nasara ji ga so wuta ebe na ga otu yaci salisu salasa alalima so yaci nikete kulu wallahu ahad allahu samad lam wa lam wa lam yakul kufuwan ahad mini aƙida na jijja na aƙida ya mushi rikishi na je da jibuta igidi ko e da jibuta etwa ko e da ya kabari ko e da ya zawangi ko e da ya taku ya ɓata maji sai can sai tiga la tasjudu li shams wala lil Kamar, ya gajus da da igidi mai majus da da etwa man wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun yaji da da Allah na jali ta na bikin Allah mu ga yaji buta yana idan dabo yaji buta kabari annabi sa sallallahu alaihi wa sallam yahuda wan nasara takazu kubur anbiya'i masajida la ne sa kullu tabbata yawd bin nasara ja kabari annabi ajila masallaci idan dabo yaji buta ya mala'ika shi ga malayin alkiyami to ta ga malaika ji ga a haula ya kun karu ya bulun in ba zanne ji ya malaika ga sai ji buta yo malaika ja ga subhanaka anta waliyuna min dunihim wa ga waliyyi yo ban be zanne ji bal karu ya budun janna jinna aksaru bi mu'minun jenu a sai ji buta yo dokun do ayi ma ji be jenu ta takin ne je lawo aqida ya mushriki ji gediya ta ciye musulmi joganci zalwaci ci bi aqida yan bidiya ki tsaye na aqida wuce je da abba za wuce shi nan aqida yan jami'a wa gbika aqida yan jahadiya wa gbika aqida yan ibn karram ne al-karramiya nan wa gbika aqida yan ash'ariya aqida yan bulas al-ash'ari ka nu shabu bi tun aqida yan al-sunnati wal jama'a nan ta jiki mo mun to ji dede ma ngol yan ne pa tan wa jiki wa le ba ebogo aqida ne daidai na su ga aqida yin ahlus sunnati wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ga wasa tattari ku ummati alumun ya daga ila 73 firqa da addu'a ne be gute kullu hatin nari batu fina illa waida sai nikete ki nikete wancin ma ana laili yau ma wafa bi yana annabi sun alaihi wasallam nikete wancin ga ina wuta tiwo mun be sa da wuci na

mutu alkur'anu ko? da sayil bukhari kitabu tauri da sayil bukhari kitabu iman da sayil bukhari kitabu sami da sayil bukhari da sayil muslimu kitabu iman da sayil muslimu da sunan ya bi dawo da kitabu sunna da sunan ya ibn majo mukaddima da littafi ne ke ne kitabu tauri ya ibn kuzaima aqida na gawayo kitabu tauri ya ibn manda aqida na gawayo السنة يا أبو بكر الخلال عقيدة النجاوي هو السنة ابن أبي عاصم عقيدة النجاوي هو الشريعة يا الإمام الآجري جنب كتاب النظر إلى وجه الله تعالى عقيدة النجاوي هو العبادة الكبرى يا ابن بطة عقيدة النجاوي هو العبادة الصغرى يا ابن بطة عقيدة النجاوي هو usulu sunnati imam Ahmad ibn Hanbali aqida ne ga wake hugo as-sunnati Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal aqida ne ga hugo al-hujjatu fi bayan al-mahajja ya al-asfahani aqida ne ga mutake jikimo mutake umu <coughs> sharu usuli ka da al-sunnati ya ya ibatullahi tabari Allah likai aqida naga mutu ke wuma e baba aqida ya sunnati wal jamaati o da kan yele au da kan yani u filita so da mutu ga wa gawin kawai aqida tu salafa sahabul hadisi ya shekul islam sabuni aqida naga mutu ke wuma risalatu wafiya ya limamu dani aqida naga wuyo itiqadiyan raziyaini aqida naga wuma usulu sunnati ibn abi zamanaini aqida naga wuma huma ar-ra'iyya ya abul qasim az-zinjani aqida naga unse ke huma alhaiya ibn abi dauda aqida naga unse ke jikimo unse ke huma min yatl qasani ya qasani aqida naga unse ke huma ah nuniya ibn qayyim aqida naga unse ke huma inde wa gun gore su aqida sunna judi kiyanin ko ba o compile shi ba ro da mutu mun ga wa be wo re kai ta da duniya na ma ga je slima wanda zuwa abu nan shin wa ga ga abu da abu be bu kai imana ta fi akida nun kan wale kan no cha ja ta fi ba ga na kauna ko misali ga sahih hmm. wuje da ba al-imam al-bukhari sai muslim wuje da ba imam muslim sunan abi Dawud wuje da ba abu Dawud na kauna sunan Tirmidhi wuje da ba Ziyad wuje wuje da ba al-imam Tirmidhi na kauna ko musannaf abdurrazzaq wuje da ba Ziyad eh da na kauna asin ya ga akidat limawuna zuwa guje da ba ziyo da na kauna ko ala akidatu tahawiyya guje da ba ziyo al-imamu tahawina kauna kan gaci ma e juya beji na gama ci kalita to ci kalita fi al-aqidatu al-wasitiyya zan ga ci sai daga gali ne ce wasitiyya ngenin lati littafin alaƙidar riwasitiya ga aƙidar riwasitiya nan ebe na e zane bi mutum bi mutum ya ganin zawon ce za ta tashi dun yawon ga kpawon maka kukurin gidan wani na sai kiyo wasa ta ɓirbe wasiti

sai mina zango cibe daga kiyar hamato ci ibn miya ga e ci masala yin siwa da sauransu ibn miya ci a ce ga alfatuwa fatwa al-hamawiyya kin da zango cibe daga kiyar misra ci ibn miya ga ibn miya ta <coughs> eh? ci don eh mun ja bayani jiyu bayani ucinu jiyu ga na zuwa ce yi ga alfatuwa fatwa misriya daga daga na misra ba za mu ci biyo nan zanuwa ci ke yabe daga bagdada a cikin gibi sai ya ga yace masallacin su ya ce ya ce zan al bagdadiya a ci da pastor da ci gangari e tun da ce mi shi da ne ga kubru suna sai ya ci ka risala lo baye tun wuce wuce ji bayani tiye e musulunci wa ya mishan wuce a ce ga kubru siya mana uje da ba kiyo e ji wuce ko mai wani na ku good to litafi ne ga ajinat da zuwa abrana yake ga risalatin ila al qasim wasiqa lan bum da zuwa abu kalu ba za ki yan qasim tijna wa qala Shekul islami muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala fi risalati ila al qasim lamma sa'alu an aqidati qala Shekul islami Shekul islami ga muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala fi risalati da litafinunka ko fi kanuka illa alil qasim da ba za ki yi qasim na lamma salu an aqidati na yi ga tin aqidu bonan wale daga babon nan shaykhul islami wale ga yi man shiga shaykhul islami dokun kakai ai na bakar ga shaykhul islam ai sayyidina umar ga shekul islam kuyo ko abu usman sabuni ayu ga shekul islam alharwi ayu ga shekul islam shekul islam alharwi ibn taymiya yuto ga shekul islam kuyo ko taji subuki subuki ayu to ga shekul islam الحافظ ابن حجر العقلاني أي وصغا شيخ الإسلام يعني واغو يوني غايغا ezagaje zagaje ilimi da iyaka ilimi alkur'ani ilimi hadisi ilimi fikihu ilimi usulu ilimi maqasidu ilimi lugha adawa fi ne pata magudu umejibu ta ceci umanu ya ali sallam umadi tuye gba umeji bidia umadi al bidia umadi fendi sunna da makaman yuzu pata ne bayni wala za tun matsayin shekul islami bu hmm. ku hmm. a zan ingwa male ga zaman fiye su zan na ga dai tun a cikin shekul islam alil itlaki zan doro haji haji fahimta ga na kwan da ngai biyo ibnu taymiya ko wato mm. shekul islam muhammad ibn abi wahab we ga ibn azuta shekul ibn abi wahab sarawi fi risalati da al-qasim litafin mukalba zaki ya qasim tijina lamma sa'alu an aqidati na ga tiya aqidu bana ashe waga ashe wago ga diga waji manga kunji jahili wa da diga hmm. fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ji zai limin ne kaga ya gana ala sa'alu ala diga adiga inna ma shifa'ul ayya su'al musayin zanan jibatan jaji da benin ga kiyo kun ji gan ibn qayyim e gan ta fi kafi ya tubo ga wajalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani ilmun bi awsafil ilahi wa shar'ihi wa tabib wa tabib zaka alim rabbani wal jahlu jahilati da'un batun yo qatilun ne wuzana wa shifa'u ehutsuyi amrani lamar guba fi tarkibi mutafiqani ilmun bi awsatil ilahi waje ilimi sifa shi ya tsoyaci wa shari'a wa moke waje ilimi shari'a na tsoyaci yobe yi nan la'ani muhammadu benin a mawata bi bu zalika zane yi doktor na alaga wancin waga na danan na danan na danan ga kiyo al'alimu rabbani man wuci kwale hmm. gan agaibi gaggaji jita jita e ya jo ya e a kai e da ya mandoci gwai a ji man wuce ga mula bayanu je na gaya a kai dunan ko al'imamul muzni sai ci guyu a sai da gaggaji shi liyani zanen da ke fiye da liyani a cikin tumai suna ji a cikin al a cikin aaa almuznuci gaskiya misalin khalqul qur'ani da kaza da kaza da kaza da jiki kun ya ga dan sai eh, bana almuzni da ilimi kaza na kai a sai ga to akalu ba almuzni kinwa ga ti ga wuce go a sai kalu ba almuzni sai ta bayan je ne akidu a sai ga wuce jan can ku yoko ẹgbogbo gómìnà àdúrà ààbò àdúrà kí àkídáwò ẹgbọ́n ní gẹ̀já àgbò ní wọ́n ti kí o ń jíwò ẹgùn gáyà ti mọ́ àṣà daga ba babu ya ce wagon ya zuri tabbaci ya ga yin e jakun fasa kun bi na bayin fata bayyana agabe ya ba ya ci labar gajewa kiyo wa tabbaci ya e ga wuce ngai lafiya zuwa bugan bani na wato kiya kira wayo wani agogi ga wuce na wuce aka benin nga ya ji kiyo aya ta biyu da ta ci ganin nan wanda bai yana nan na bismillahir rahmanir rahim ya tabe su ne ce ce tura mai tsiyu kamar ka ne diga a tawasi kan wajen haji kiyo wajen ta bismillahir rahmanir rahim Laha ce cujiri wa man hadara ne da zai gadna abun nan min al malaikati min malaika jona wawo shi duk kuma waga ya ce jiriman anni kidami a taqiduni bi aqida ma taqadatu al firqatu an najiya yana al firqatu najiya bi aqida ina gai al sunnati wal jamaa wale daga babon nan manyan lawu ke da ce ke le ngoro yana to ne mi ji sona to ne mi ma na so ti ge hmm. Allah ya law man khalaqa huwa al-latiful khabir hmm. a ta so ti ne ji ta na ku de ni ku de ni ni hmm. ya khainat la il wa ma fi sudur to ti ne za so de mo na wa sirru qawlakum aw jaru bi ya ga gatiya ko yu so ko yu so ko yu gatiya de inda inda walimun bi za ta so to ti de ili ne na gu yegbo gbona إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله منافق يدع غي يجرق تشيطوني والله يا لبي إنك لرسول لكن المنافقين لكاذبون يقول تشيط دي إلي مي يندندو مي تشيط جريا غنانا ملايكا ني مكي يدنبنا مكي جريما نوز بغزا ندندو ودي ملايكا نجاكاتو نولو بيوتن دي دلو لنا ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد أديني غنا إلا فاكر رقيب عتيد ويجي kíọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbó ẹgbọ́gọ́ mọ̀láíkà ṣe jìrì mọ́ wọ́n wù sí ìdùkùn wọ́gẹ́ tó jìrì àní kéde mi muhammadu bin abdullahi a taƙidu mi bi aƙidayen ma yi taƙadatul firkatun najiya aƙidayen alfirkatun najiya shiga ya aƙida mi a gai alusunnati wal jama'a zije ya alfirkatun najiyo alfirkatun najiya shi a gaya ya alu sunnati wal jama'a a ga mai ke alul hadisu a ga mai ke alul asaru a ga mai ya fatul mansura kuyoko ko a ga mai ke ya sabu hadisu a ga mai ke ya jama'atu a ga mai ke ya salafu salu yi ne kuyoko ko to sunan na shi bai shi gwadewa kwai laji ganewa a alfirkatun najiya daga hadisina na bisa sallam yahudu ala igida wa sab'ina firqa wa iftarakat nasara ala sintain jiga alibi mana alibi ani diga yahudi ja ga addu'a ni be ni nasara jima ga addu'a ni be gube aluma umma ga ga addu'a ni be gute pata filo seni ni mana seni ni uti mana ni uti ga ina je tuna ga zana bwanu a ga zai jiwa ne diga yana ta zai ta ke nan ta ci bugan be sabe uji nan ku yo ko wale ga bana je mun shi to na ga da wannan pata mafilo na ne diga da nan da ke lawo pata ya kafira a'a ko hmm. ebe na mu ganna na jiya tunan wuce lauga ya zaga da tun ka bayar mina abu wuce da wa jiya wa hmm. lo da wayan ko da ne number 2 aya ga a aya hmm. sunna jigayi at-taifatul mansura babu ajiya sunan nan ebuwa daga hadis na nabi sa sallam gan la tazalu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirun ala alhaqi la yadruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta yati amru llahi wa hum kadhalika ba na lu ga lalace tuna zai ja ce boro a tafiya ya ni musulunci nasara a tafe tuba wa nabi zumana to ba dokuwa a zuwa a ke da mu har bi kaku na bi tashin kiyama ne har bi na bi kafo ne ya bugo ba wani ya buwa ji a fatu almansura ku yi ko mm-hmm. babu buwa ji a lusunnati ku yau mm-hmm. a jiwuje daga hadisi na nabi sa sanin ga alaikum bi sunnati ya ba su sunne ni wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin nan da sunnayan al-khulafa'u ar-rashidun ne babu waje al-jama'atu hade riwaya ji dambo na ga annabi zija gago annabi ga al-jama'atu ko hadis na annabi ga yadullahi ma al-jama'a ego sai ta faɗa gani da aljama'a to za mu shiga cikin hadisin na sunan koyo ko a cike karato now ashabul hadisi ko alul hadisi bai gwaje wuce so kwale hmm? gan ajiye kako na alul bidai ya tabe dikiyo a tabe za da ra'ayi ji nan a ti da za yi daban ya gwa sun ba wuya ne sa suna ci magan duniya nan za wuce ji kako ne da ya gaida wa ra'ayi za a ce gomi za a ce jilmul kalam nan a ya jangwa jiba hadisa hadisa ni da ya jan sai jin a ci sai za wuce ga alul hadisi in opposing alul ra'ayi ko ji na ko a gato as-salafu salihu babu hadiyan ayo ba salafiya babu ajin yayo wane gan adin wuce soje daga ba na ce ne gangan wa mai yi cikin rasula mana ga jimi bai tuci min ba ji ma ta bayyana lagul huda bayan na bawa tulayu wa yadda bi gaira muminin wuce mai lami fiye kawai mumini janin zije kawai mumini wuce jo ẹ̀kọ́ abin sọ abẹ́jìgbé biyu ta biyu na ṣi wata bí sabila man ana ba ilayya a nufi ẹ̀kọ́ ẹ̀dà na gajiyar ba ṣi bá tó ẹ̀kí kú ṣi bá tó ẹ̀kí náà sabili ó ṣi ga ẹ̀kọ́ ya sọ ta na ṣi nga make nga mala ni za tu na khairun nasi dai da alkhairi ga mi za mi yone karni karnu ne thumma alladhina yalunhum kaga ni da jami tuwana thumma alladhina yalunhum kaga ni da jami kina da jami tuwana ko hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yawa sunnan yan bi sunnati al-khulafa ar-rashidun kakune bidiya bidiya lagbanin aja sai ga zagaman kanin musannan faliyar sanna bi man kadi mata da na ga san zaye nan in gajin san zana jihajjali a ni ne zijin wasu ya zauna bi ma ni a nabi biyar su a dushi fahim na alhaye ya bane zane bi rayi na layi umaru alayin fitna a biya min cewa fitna bai biyu wani bai shabawo imamu maliku ga kullu khairin sitti ba'i man salaf alkhairi bata wanda ya zai jami tu zai ji gogaliani nan wa kullu sharri sharri bata ma fifti da'i man khalaf wa kwe kada kiyo zai jami tu da bidiya ne zai bidiya zuma gwe a bai tuwa nan e gogo e zugo ga halu suna ji kayi a salafu inda wale zai lamitu a kida a salafi ne kayi ahlus sunnati wal jama'ati aga ke salafiyo aga ya ashabul hadiso aga ma firqatu najiyo aga ya tafatul mansura magana akidar salafa ashabul hadisi magayawi kano cewa ga wagan a suna shi da aki daga kaza kaza kaza kaza kaza kana ce a a sabu da hadisi ya yi aki daga kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana cewa ga alfarkat na ji aki wanda mina aki da ga kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana ce ga a suna shi kaza kaza da kaza kaza kaza ma ga yanda ji a yi yiri ni wo a da ke waga mutuye no yi nan sai da ida bayani mina ga halu suna suna lami tango da halu suna yi mina na wa gawa ila ya dabo yi na ga salafiya wa maji ba wai a salafu salu ya ji kiyan alamituwa ya gogo wa lesun na yi mini hannun ji kiyan wa ce ga wa fesan ya gogo fadda awu illa mi ki muhalli ya bayyana tun fa ha adi yawo it's like jama'a ne shishi a gan ayewa na bi isa kuyo ku ayewa zai ayewa na bi isa maimako na ajibuta su na da ajibuta su ta buta jin anabi isa anabi isa magan aliyani gani ne abdullahi ya taliyar kitab wajen alani nabiya wajen alani mubaraka ne ma kuta wa sani bisa ce wanda zakati ma dun tawayya in babu yana ga da ya anabi isa la mutu ya koya anabi isa ga ji amfani na hmm. ji amfani koyi riyan yahudi na yi jiji ate wa ni bi yin to yake ate tewu zai je ji fori tun wuri nan ate su zai je kan waya sun je nan a ke je sun aga na abu na wallahi wa ai ba wa ga yi je to ta maga zai so wa nan in ba so wa ga daga na daga nan hmm. wa ji wa ji amfani min al-imani billahi ne zai imani ji betu yake wa mala'ikatihi da mala'ika shi ya tsoye ci wa kutubihi da litafi shi ya tsoyaci wa rusulihi da tuci shi ya tsoyaci wal ba'si ba'da al mauti ya laza na ki zuma ya jelo wal imani bil qadari da ya zula imani bil qadari khairihi wa sharrihi to al khairu to sharru wale ba ba ba diga min al imani billahi min ya imani gangani be tsoyaci ala ga al imanu billahi wale tauhidiyar rububiyya to tauhidiyar uluhiyya to tauhidiyar al'asma'i wasu sifatu wa jike wa gafi a wannan ko wale ga mini al'imanu billahi wala imanu ya Allah gajin halitta ya samu gajin halitta ya kiyo nga ya kufiyo nga ya duliyo nga ya mulikiyo nga ya talibiro ko mm. nga ya jalabari jigba ga ya wuza ngai da zarayo sai ki da mulki ko mm. maliki yawmiddin sai ki ga ji mulki fun ya yau sai ki ga la mulki ya zo sai ki ma ga ki go mulki wa zabo kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa al mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir kul gaga allahumma ya watati malikal mulki yasna mulkina tutil mulka man tasha'u la mulki la da ga bona wa tanzi'u almulka mimman tasha'u ma la mulki go e wa ga ba bona ko hmm. wa tu'izzu man tasha'u da ga ba bona wallahi giyo wallahi da fiti wa tuzillu man tasha'u da ga ba bona wallahi biya dika alkhair ya ko raba alkhair da naka ala kulli shay'in qadir wa liga alita ya ce ta mulki la ga kun hawo bi wuti la ga ba na to ta mulki la wa na ta je boye ya waya ne alita ul kauni ko ayo ceci la etu ne de rai no ga me ce gu rai yo yi yi wa mitu wa wa ala kulli shay'in qadir ci ga de rai no ga me ce egu yo make yi ko ce yin dundo Allah wuce ga la gidi ba ni wala ne bo ngama lu ba ni wala ne bo inna Allah ya ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib anabi Ibrahim sai ga za mu zamani ko na to yake la gidi ba ni wala ne ga ji wala ya wo bedda ba ni wani gidi na ba ni wala ne sai ci wuce nga jali ta yin dundu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ga jali ta yo fiye tune yeluna Allah wuce ye ya ga jibajo nge ya ga jinzajo nge la nge ya ga no tito baji ko la jiwe yawo nga meke nga ma ga no ja seke wa wa ya wayo ya habu liman yashau inasan wa ya habu liman yashau zukur wa ba sai fi ya ga no ce jinzaji kawai ko wai ya habu liman ya sha zukur umma ba sai ci ma zan da tashi ya giba ji tsankan gasa kwaya wu aw yi zawuji mu zukura ne wai ina san umma ke ba sai ci ma wun ya ba ji wun ya yin zagin wushin ke ba wai ya ji alu man ya sha wa qima umma ke ba sai ci zan da tashi wa wa ya wun fira ma zai ji na ba ta Allahu efe sai ce ku wasan riya alawake adi tadbiru sai ci buge jiwo yi da jiru al'amura minan sama ila al'arudi daga fito shi ba ta sai ta ju ta jibiru ko ba ta yin ne ce ce jiwo ni ne bai ni ba ga fikibo rububiyo ba ga rububiyo rububiya tawidiyar rububiya ne na to ngo le tawhid rububiyya to mushriki ya da jibril la yasa to ga daga man khalaqa zawana la yakununna allah to ga jin mushriki ya ji sa da ga allah to ibilisu waye da jingan da tawhid rububiyya in ga balu ga rabbi zuruni illa yau ni ba suna ce ci fata ne alo funa ri tashi kiyama ne wa le ga imani jibril rububiyya ila kutaniya so ga imani be tawhidin al-uluhiyya bi ko ki tawhidin al-uluhiyya laiwo lalawo jinike keke bayan ibada ko? ebo ibada wuce ebu gabo gabo lafai ti jijin halitta yayyo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ce jijin halitta yayyo ne ba yi da sai ba da jibu ta yawo am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un yayi koi jani ta yaje boye zai ma jawabe ya. ibada wuce ebu gawala su gwaji sama da kiyan wa ma na sama da ma bai zama ma illa bil haƙi ta jali ta ya sama da kiyi ji wuji gwamna ci bare sai gwe e gaskiyo ebu ibada ni gaba na ta ci tutu wa in min ummatin illa khala fiha nadir aja al'umma da ba illa da na jan gargaji na da tashan abu wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula ya ci da ta rumul dondo ani bulla gadi buta Allah wa tan buta buta malaka ngani be tawuti ani bin do ga da ba je mai ji kuma juwa ga ya qami bulla malakum min ilahin gairu ya je mai je buta sai ci esu ne da za ya jibu ta duka suna sai Allah wuce ebo a jibu ta ya Allah wunanan ngala Allah subhanahu wa ta'ala cikin tafi ne ko ebo ibada na nobe ebo ibada na nobe ngala Allah subhanahu wa ta'ala mutijin alita yiyo ebo go zawanjin dondo zawanjin dondo ki ajun kami ani bi adamu bi kana kami bi jena sai ke zawanji pa ta ku da wani mutijin ani bi adamu mutijin zawanji gan alam su biro duk na cuji mi gai sai ke ya ba ni ba ta yi gai u gai sai ki o yi maga da yo gai ya ji buta yo ebu e de gan fwa ebu e de ebu e de gai abata no nga malaga mazam dondo e mu ta ke fitra no no ye fitra sallallahu allati fatara an-nas alaiha la tabdila bi khalqillah ba ni ba ta yi e ajali ta ta ke fitra zalura ajali ta ce ci ba ku yo ko ibada no ibada nan sai ga cin ba sallah kike da kayan yunga cin ba nan raka ta alfijir ko mm. raka ku ba guya mm. kiwo ke ba raka ta alfijir mu fati o sai kiyo total ikhlas be kiyo total ikhlas da total kafiru ne mm. kulu aláwò tó wa lóòlé kulu aláwò tẹ̀wìdì wọn wé láìlá kulu aláwò tẹ̀wìdì wọn wé ìlàláwò kulu ya tẹ̀wù tẹ̀wìdì yẹn kí ọ láìláha wà lẹ́gẹ́ wọ́n bá ní tẹ̀wìdì kọ́ wọ́n bá bẹ́ẹ̀ ìzàgá ṣíyé ìṣàlẹ̀ sí sálà kíkì wani ní wukiri. waga fati agba kulu allah birebi falaki birebi na sun ole sau diga ne je ke wumo wa ne ga tawidi je cikin yangai ifradullah tawidi ulu ya ga ifradullah bil ibadati exalte tu jinni ke ke bayan ibada ta ke ibada la ismun jami'un li kulli ma yuhibbu allah wa yardahu min al aqwali ولا أعمال الظاهرة والباطنة اسم سنة جانونا وكلاد لكل ما يحب الله ويندو نسيتوا من الأقوال من يجو ولا أعمال بيتي الظاهرة كو نجات لنا والباطنة نجات جنا فنجات لنا نجي إبادة يبقى هذه إبادة دبوين يبقى هذه إبادة دبوين يسون a da ibada da waye gabba a da ibada da waye dukiya da makamancinsu kawun ya can mm. a cinga gayar ebogo eh, ibada gbani mini ibada addu'a wa kala rabbukum ud'uni sai ce ga ba mai addu'a astajib na ya da na gwaduwe innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun jahannama dakirina ko anan ga idza sa'alta fas'alillah wa ga bayan wa ba ga ceci anan ga addu'a huwa ibada addu'a gayi ibada al'isti'anatu taimaku wa ibadu iyaka na abudu wa bai gayya jibuta wa iyaka na zubai magayya wa taimako biyu a nemi yayi zasta anta fasta in billa wa ga wa taimako wa taimako da sai ci sujada ji ibadu yo zamu la sai wasu wasjudu lillahi wa abudu jin da sai ci wa mujibu to ya sai ci la tasjudu li shamsi wala lil kamar iga jin sujada ya ma? ya ma jin sujada ya samu wajudu lillahi zai da Allah ladhi khalaqa wa in kuntu ya ta'budun An diga law kuntu amura ahadin an yusida li ahadin min ga ga zanga juji zadu ji zanga ci la amartu lil mar'ata an tusida li zawjiha da la gaini fuji zadu ya bu go jeda ibadu azabu e yanzu ibadu e zai ya jinwa e zai ya bucha e zai ya kajiya ko mm. e zai ya kutiya fasalli li rabbika ji sallah ya ce ki yawe wan har omoziyo ya ce ki yawe kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil ni da yaze ni da rayuwa ni da ajele ni ba ta ce ki wuyewu annabi ga la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah la ka ku tabbata da ne ga zuwa zamu dan ji ce ta ibadu wọ́n mú lásìkò ìwà àfọ̀zù E ẹ̀ta kú ti yìnyẹ́ yìí eji kutu bai zanen bacin sai yato yaci man ka na halifan fali ahlif billah da na gaji kutu mai kutu bai soci auli yasu ko mun wasu su hanif ga la ta halifu bi wa la bi abaikum ya gaji kutu bai yi ma gaji kutu bai da ya ji mu mini ibada be al istighatha yazu wa wanzu wai wa magi yato yaci wadda bayi ba yi ceci wadda masiba yi ceci allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun zai ji masiba ga da ya sai da ba sai ci bai sai biyo ba sai ci mai ga ya je balona istasghithuna rabbakum fastajaba lakum ife eh? wa wazuyo ce ce yi wuci mago addu'a yi sallaji ibadu ti buji wa jiyo ko فصلي لربك وانهر قل إن صلاتي ونسكي كو إن الصلاة كيكا صلى كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من إباد أظن في إني نظرت للرحمن صوما مثل من جميع سياز يطيتي فلن أكلم اليوم إنسيا ولن نظر ولن نظر وطيب هذا صيما

wa kanu da na kashi a te yi sai a yi eje buga a mai jedowa faman ka ne raju liqa a rabbi zane ba ga hungu da sai ci na sai ya amal amalan a wani fi kirki wala fi ibadati da ya da mugana fa sai ci ba cinu mini ibada a zikiru ya zufu tu sai ci kuru ni azkuru ko ya fali na faye wa shukuru wala takfurun je boya sai ci mini ibada sai je buya to yaci mini ibado furoji be tuguri mini ibado iwa kayo tunibi mini ibado azun sai zakawa haji je tawafi ji bata ki ne jo ibada jiyo e bugo ibada ji salla kawai ye ban zan ce lego mu gaji salla ye ji ibada kaga mu maji salla mu ko ji ya ko ji ibada ya bin na ruwa ibada gwa bugo ko ajiye tawidi ala asma wa sifat sunne bi sifat jiyan sai ci wani da ila suna wani suna faɗi uku biha sai biya suna ya ta suna da jirage ga aji sai ci suna sai ci ya da ya sai ci wuyi ya da jiwu yabo hadisi na nabi sa sun ga Allah mu yawo ce ki inni as'aluka bi bawadua bi kulli ismi wa laka bi sunan duwa nawu ne samai tabi na suka na wayi ta ce wannan aw zazzo bi kitabi ka kono cin da ta ce wannan aw ta wa adami kalki ka kono lawu lawu jinna ali ta wannan aw sar tabi fi ilmi al-ghaibi indaka ko wa sadai babu ilmi ghaibu nan amai la su ne ce ki da yi ga ci mini ali ta wujuwa hmm. hmm. ni ilhabi ta asma'illahi ta'ala ko wamma yi ce ki suna ki sunan ga yi titacin ga yi sammai tabi na saka sunan don da mada sifa al'alimu yi sune sai ci sifa kiti na al'alimu ba al'ilimu alkadiru yi sune sai ci sifa kiti da bu al-qudratu as-sami'u yi sune sai ci sifa kiti da bu kiyo a samu albasiru yi sune su ci zuba ci da boki albasar nga mala daharu wuji sune su a anu ba wanda ibn azumi haji kuskure su kufa da ibn azumi nga da mini sune ebe na ne bisa asalin ga ceci ga an in ga ceci ga ngai addaharu alali mai na ce wune kiyo ceci ga jela mariba yi kalibu laila wannan ha wayan dundun mai lindun da yawon mala'ika ta da mula'i ma biyu mala'ika shi mala'ika shi kya hajji halitta mala'ika haske buna nan ya kuli katil mala'ikatu min nur ajin halitta mala'ika ji daga haske mala'ika yi madai gwafa alhamdulillah fatiru sama da wajen jalin ta rusulan wani aji ne hatim masna wasu lasa horo bayan zirin filhalki halki ma ya shi ya ɓata tabbata na tunan jalita ɓa ya tuna a yau da suna jacali ta yasa ma bakin ji zan ga cikin shi zuwa nan ma malaika ya e fiye da e ya ji wani tutuna ko malaika ya e dagwa fagu bagu bagu ta wuta ya zai zan halki ma ya sha tishin malaika ji wuta a gaya jibril da mikael bai israfi ne gama la'ani gajin rabbi jibril wa mikael wa israfi a dai malaika ne je lawa idiya tushi na gai malaika jibrilu man na duwa ni da malaikati wa jibril wa mikael fa inna la duwun lil kafiri dan ga tin ne malaika jibril na tsoci makir ya kafiri ju ade malaika da baje kai tun guru da bai tun da dai zai nan ma alfiz min qawli ade ga da bane za ga ne la la dai raqibun asita raqibati bibu ka ade malaika ji da bane tun ade malaika da bane tunu ma yi fayin zai kafu ne gagun ba kowane a caji mala'ika wani forogun la arziki ya gin nan efo ne gin na ji dai jo nan da kibiyo bai za guru wayo bai za daidai wayo in bata alama ji kyau alama ka hadisi ya sadiqul duku. adin mala'ika idan bone je fa aljanna nan annabi ga ati babal janna me abe ko mi sun aljanna fa yaqulu al khazin malaika ne fa je ta ga man anta wazuyo ta ga wa ne muhammadu yo malaika on ta ga dika mirtu an la ta ali hadin qablaka wa gaji furga mi be ko wanda ga mi duka mi zanwace na are malaika idabo ne panina tisha mai maliku nga male gimne ya qalu ya malik ku dale na rabbuka qala innakum makituna ade malaika da bane je qur'an ya zai daga ajaji mina nga malakul maut ai eh, riwaya ta zuwa sunawa ya zrailwa kul tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kul gaga tawaffakum malakul maut malakul maut ga qur'an ya allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ade malaika idan bu na ɗaya da lamari ya yi nan a madin mala'ika dabu na bi kafo ifoyin alkiyami nan mala'ika mai leso ya ci ba la ya suna la ma maron bai faru na ma yi umaru wakun tubi yi a zamulai ma jibe littafi shi ya so ya ci so ya ce gagan so ya ilimi yandondo so ya ce littafi shi da ya tuci shi ta su mutu ya a taura na ciya nabi musa nan ade injila na ciya nabi isa nan ade zabura na ciya nabi dawuda nan ade alkur'ani na ciya nabi muhammadu sa sallam nan alkur'ani mu shari'a wuce ba ta fiyan gaiwa muhaiminan alayhi wa rusulihi idza e mulai ma jibe tuci tuci sai ke ji wayi yayi na haina ne ka kama haina ila mi wannan na min badi, yi ji wayi ya kin ne ji wayi ya ni binu ga na bani bibe zumu ne nan tuci zabaji jayo to anibi ma zabaji ya ja anibi zaja ko don mun ci ga ja anibi zagi ne ke ibnu azmi ne ke al-imam al-qurtubi ne ke abu al amma ya ga ne buka ga na zugun a ja yin zaja wal ilmu inda Allah amma sannan min qablika illa rijalan nuhi ilayhi ada zai tutuka na sai zabani ne yaji wayan anabi ni maga wali bata ulaika ma alladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa da wajiga ya fa babbe zai ce ta ni majiya mini ya annabawa alayhi zama fariji annabawa ji tuciji a nabi joto a tuciji ma a gefan lagaloji tilka rusulu faddal na ba da hun ala ba da tuci wuciji ya ya falala ta dojo wakin tuciyo su da ma mini zai je fanda ga mini tuciyo ga da ya mutu a ga ulul azmi na rusuli wa firka ma mura ulul azmi na rusul a kuri ji na ulul azmi na rusuli ji aji hakuri na ulul azmi ga wa minka annabi muhammadu kenan sallam wa min nugin to annabi nugu wa ibrahim to annabi ibrahim wa musa to annabi musa wa isa to annabi isa za mutu na ga ulul azmi na rusulu kuyo ko hmm. amma ga ga wala imani ji ga fici wa wa ga ga waji imani da zai ni mini abwa na musulmi ga shi ci ga wuji imani ga ni isa ga fici sai cuya ko wuji imani ga ni musa ga fici sai cuya ko wuji imani ga ni nu ga fici sai cuya zan wuce wa bi shari'a ni muhammadu ngam la su je kazzabat kawo nuhin al mursalin jama'i annabi nuhi atuci la lagamanin alalima annabi nuhu ga je da biya to shiga al mursalin da nani ku yau ko ko mission ne jiji a tiji imani da ne mu biya na to ne bi sa di imani da ku yau ko ko hmm. zai imani be tuci annabi ya mafari annabi adamu tuci ya mafari biyo annabi nuhu wai tuci ya mafari annabi ya karshe mai annabi muhammadu ma sa sallan ma kana muhammadu aba hadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabi annabi muhammadu ube ba za nduwa mini gwa sai ina ba geji ba sai su ciye su ya ci biya ni biyan mago nga ma la ni biyo ku ci mati biyan nubu a biya ni biyan su mago ku yau ko hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga kan nabi ba su ila ko mi khassa wa bu'istu ila an-nas amma aja ke to annabi do tilba ji manji kawai amma to tilba ba an yi bayani e ba ba su biya ga wani dole wa la mi tushe da annabi bombo da mu da zamani nan ba ni su ko annabi bombo tubene ga wani na sai kafirci ku yau ko amma ga ga wallahi ma yi anin ba mudu ga ta'atuhu fi ma amara kuma ina ne ga ga wajina wayoloji wa tasdiquhu fi ma akhbara ina ne diga ya labari nan wagaji wallahu ya gaskiya na bu ma na ha anu ina ne diga na biya be na lo biya be wanda jira be na ne bi annabi kulu wani wa Allah ya bada la ilaha illa ma shara'a ma jibuta su ta sai na bi da shari'a da Muhammadu wani kuma hmm. yau anabi madan mujaza shi anabi dai mujaza shi mujaza nan wacce ga mini mujaza anabi wani alkur'an hmm. ku yau ko hmm. walbasi ba da limauti da alazaja na kin zumayen tusoyi ɗaya e zaji tusoyi gaskiya kawunci gaskiya eh su su yi gaskiya kullu nafsin za ya kafin tira ya tsoro gasu kullu man ala ya fara fanza nuna ga cikin wani gasu ko kullu hali kun illa wajen wandoro gaja na kan bambe fiskar tsoci malaika jibilu ya gane daga ya muri ya wani in ishi ma shi tafai na kamayito jin rayuwa sai mina abba wani jin rayuwa mo da dogo ga su wa a habib ma shi ta mawa na gaba walim annaka mufariku ko dogo ga ga yi ebogo eh, su su gaskiya innaka mayitun wa innahu mayituna wa ga su a to ma ga su ma gamala Ada law kanat dunya tadumu li ahliha la na rasulullahi hayyan wa baqiya da jiga da wadan da ni da yi da mu ane madan waga lakinna ha tafna mai jiga zo wa tafna na ani mai tuma ki azo mu walaisa ta alibiri walaisa ta fi duniya bi shayi janayyar dundwa ta suka ikbatan wata suru waktan kan gwaci wa mafi kan gwaci mu wa mafi mun ga ya kai aga ga lokacin su yi gaskiya ni lokaci ne daga suna zango ya sai sai shi hmm. wa ma tadri nafsun ma za ta buga da ne zaɓe na ji suna wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu ya zama ɗaya da na wajen da ni cina sai za ku ba nawa suna ko mi na buwa sun ga lokacin da mota da mashin fashi mi na bayan na, wala biya ngani gando ji ce ta ya ga haji wa jaje ne a su ta fe ta wadda wani na ga alwa ji ne ba da da tun haji da na wucin ko hmm. ba na wa jaje suna hujja lokacin na wakiya suna hujja lokacin shi ma ke da bi wa biya ma kya ma kya iza ja ajilu ala ya sa na sa'atan wala yastaqdimuna lokacin na wa jaje ne ga daji ade a fauta a de wa ma ta logo ni go gasu ani daga inna allah hakika sai ci iza arada qabda ruhi ar abdin li ardin wa yi da e shin do cho ja'ala lahu fi hada sai ci ga bukata lalo da wannan mutura da bukata da lojo wannan ni ta da fago ya ya zula shiru ju ya ngo tuntun mai da zaka a dukkan yetu nusa yetu gbarufu yetu ba orin yesu ya yesu ba ba yesu ya yetu ya bai tu ne yetu na kwa yetu tuntun wela minista ganin da ministry tuntun wela ji makata ganin da litati tuntun wela president ganin da aso zile ke da asin tuntun wela ji gabi yadda wuyi tuntun wela ba gabi yi tuntun gaji asin a mai zaki kakunan wa bai na ya buga zuji shiri tazawwaju fa yana khaira zabi takwa ezu ji shiri ezu wa guzuri ebo na guzuri na ga guzuri ba ta gaji da fiyan ceco eza mu ke tuwo gan wuje ga tswali da tunan wuje alo na tswali ya tuna alo na jike wọn tswali iza ma ta bin adabin ka sa amuru illa min salaf ya zaga ajiya da ya tun ba ta ba sai wuta ilimin ajiyar amfani na ejina ba duwa ne da ziyan ko maso da kadun jariya an oda da sus ne genin ya e tiye na ji amfani zuma ya jeli wani ila e magajin ajeli a cula da kabari a da kabaro daga e wuta man rabu zai ce man nabi yuka zai annabi wa majin ka ki adini yawo yusabitu Allah allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya ne ya iman nan sai tiga ya al qawlu thabiti tun daga rayuwa yau aga aga to kabaro amma ga jawan gidiya yanzu ke lai ma diga azabe kabari gaskiya a riga yustaizu billahi min azabil kaburi. e ba tsari da su kai daga azaben kabari e buga azaba kabari gaskiya wala gumi na al'azabi al'adna duna al'azabi al'akbar iga azaba tengi la ya da walofin lomi sufi kami azaba ci ne ki azaba tengi azaba yanka bari kami azaba ci ne wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan don ka wana shuru yawm al-qiyamati ama ne ga spaghetti fa yanka ji ne. wa le rayuwa fi fice rayuwa fi fice na ji fasara ga ga azabul kabul e azaba kabari gaskiya ni mai kabari mai jiya gaskiya a cakiya ga yadda ki fara kiyami wani kaji tumuna furadar kama halaka naku a wala ya ji ba sai ci biyan nike na jari sai tun daga ijo nan sai su ga in kullu man fi ci wal arzi, illa ati rahmani abda zanduwa ne ɗaya tiyar samun bai kinuwa bai ba sai shi biyan wuji ìṣẹ̀gábùwẹ̀ jíso wà jíso àjíyàmìyàn in kúlù mọ́sùsùn ọ̀dọ́lù ìlàtí rahmani abúdá wọ́n kùlùkùn àti yóò mọ̀lùkìyà mẹ́tẹ̀ faridan zandọ́ àbáwọ̀ sẹ́sẹ̀ búyibúyi ifọ̀ àlìkìyà ni mìdíẹ bá wọn àjínú àǹfààní àmìdíẹ yìí wọn àjínú àǹfààní àmìdíẹ wọ́n wọn àjínú àǹfààní àmìdíẹ yìí wọn àjínú àǹfààní àmì lan tanfa'akum amwalukum wala auladukum eje be dukiye ji wa je amfani e fari kiya mu ta da be yawma yatiru almar'u min akhihi e fone ye jabi ke ye gina wa ummihi wa abihi e fone ga bi tiye no ma ke bi ti babuna wa sa'ibati ga da take bi tiye in yuwa bali be jumina ijo wa sa'ibati ga wajibi babawe e bari wele go yegu wa majo wa jimi na wa yabo wele lega kiyo wa yabu wa je wa jo ga mama ungo wa je wa jo ga baba ungo ko waje yi ni wa ga annan ah, na gaskiya i love you mi care for you mi ji kan there my sweet heart ti fata ibe ko ai ti ani abe da nura wa wu wada ala mu ku da wajo ga bo ju ja ja je kun aje bo wa lega wa yabo ko sallah da na wada ji sallah ga gaskiya ju wa e ti ji be zo na pàtàkì wòye waye ẹwọ́ ń lọ́tí náà wòye náà wòye bukatun náà ya ọmọ gánwòye bukatun wáyé àjẹ́ ẹgbọ́n wòye jíjẹ́ wòye mú ẹyẹ kí ẹjì wọn ń lọ́tí wọn fàbí ẹgbọ́n ìjìbò wòye ya ẹfọ́ àlìkí àmúṣan àdàbí ẹjì náà tí wọ́n láàdá na wòye kéèké wọ́n látọ̀rọ̀ ìwà kó sọ àti wọ́n láàdá ní kéèké bí náà lọ́wọ́ bí wọ́n ti rà dínà wọ́n látọ̀rọ̀ ìwà ẹgbẹ́gbẹ́ ko mulki ko emi ko ini ko eba wọ́n ti kí wọ́n kà dínì in ka na aba uku ya mai siyeji ko mai giyeji ko mai bayeji ko mai miyeji ko ko hmm. masaki na tarzau na gani ni miwuci ko na jiye tune wa amwalu ni taraftum wa gan da dukiya ne je ku ya kane wa tijaratan takshawna da abi tuwace ne yele ga ya ga da adini ji ko ji da jaji ko da tuli adini ji wace wace abi da hakin nan in ga wuce gaida da yau a balle ne lillahi mun ce baya ga so ko be tuci be ku ne ya ku ne ko ce ce wannan wajen fatara ba su yi shi a ta yaki Allah bi amuri ngole ka ya ngole e ga azan yen ne mu mga pes ma ke yen ne e gogo e la ga su kawo ma wo yi doctor doctor to ga bi ate ti za ju ti doctor le ti ngo wa igun wa cha go to da bi le o to ki asunu ne lawo ga zo di shiru ya alkiyani especially nigeria yin no to e de to se ba ni je so bombu kiwo da ke tuya arziki jiwo da ke tuya makamancin su Allah kiyaye alkiyaye wuce gada bi a tane zaɓi wanda ke guruntu ní wọ́n bẹ́ẹ̀ jẹ́ náà bíbẹ̀ ìwòyàn wọ́n bẹ́ẹ̀ takayàn wọ́n bẹ́ẹ̀ fúláyàn kó wọ́n bẹ́ẹ̀ dàyàn wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ róniyàn wọ́n bẹ́ẹ̀ ọ̀dàwúyàyàn àti ìyàwó àlóba tó ètò annabi zai yushe runa su fatan ƙura tan gula annabi an ji na ji fa alkiya mai fatu hajjada uratan guruntun gurulla a jan kaciya na na shagar rijalan wani sa alibi to bayi to lagi alibi ga rijalan wani sa to bayi to lagi ga alibi to bayi to lagi alibi ga to bayi to lagi na na shagar alibi to bayi to lagi alibi ga tsaye to bayi to lagi a shagar alibi afala yanzu ba zuwa ila baji a shi bai ciwon giliya ki wa ga goro ije ga bai zaki ne shiga to ni kawo dan ta ke cule zuru ne ke mai su yi no ne wiki ijo efo alisi amu jina gugu za do mo kuli kuli mli minu yo be ne ni wuri za do wonu efo alisi amu gadno to ati pleso efo alisi amu wiki jiri ti ga so ba ngadi je ngato ma tadnu minu mini yana ke ji fuwal ya yi na dai zai bane to ya ku da tu ne a larci funa da ruwa ta wurin wurin larci nan ga hadisi sa sabatu tu ya fi zillihi yawma la zilla illa zillu la hutu abadan da to ji aku fi wuri a larci funa da ruwa ta wurin a larci sai ci nan da ci ne jahalan ci nan bari funa ne ki je ta sai ci ko sai ne waza ta ci wani bari na in zagi gudu da ci yau ci da sai sai ci ko hadda karshen hadisi wuce amma na sun da suke ya biyan zai ya fi wuro ban za zagu ba ne biyan mine na ji fuhari kiyami na zanuwa cishi mine na ji fuhari kiyami na zanuwa ciya ga anna ki na na fi ke zarra na wuce zai fele ta yi joni zanuwa shiga da gwakin ya zanu da ta biye yin ba ci ta canan a ga cikin wucewa daga ba na ba har da ke mutu ba Allah ta ci bi fa alkiya ne sanin shiga yi rakun nan a yi rakun wuce ta ci fa alkiya ne sanin ji ayi nan ko nan a yi nan ko wuce ta ci fa alkiya ne mun shiga ci fa alkiya ne ko yau ko mm. ni ne na ke ci fa alkiya ne bi na sirati da wani zandura da gugunan wa in minkum illa walidu na ala rabbika hatman maqdiya min yana ke ji fali kiyami a ga tun wadan wannan zaman mawasin alqita la zamu nafsu shay'a a ga tun wallahi shiga ni bi adalci adalci da da na ji zalunci na kuma ta kula tu mawazinu zalunci ga lubi na wale ma tun ga na su wake ne min yana ke ji fali kiyami ga litafi gan zanu ta gobe gwalo zanu ta gobe gwati min yana ke ji fali kiyami na a tangwaji ne na ke ji fari kiyami na sukun zanwaci ya da aljihar zanwaci ma danin ne na ma ke ji fari kiyami na zanwaci mini zaɓi mini zai yi ruwa na wani abin zanwaci na yi a kukin ya yabo tawidi na dan yayi nan Allah kiyaye ne ke cuje ka da ya bugun wani ba su ba da mawuci ya layi ma jiga gaza inda ke zuma ya tuto ka da gai shagun wato a, wadiga yi da ba, wato a da wasu su a gaga inda ke fali keke nan alamtar ilal manai min bane isra'ila ko? no alamtar ilal lazi hajji ibrahim fi rabi ana ta wula al-mulk ko? no aukan lazi marra na karyaki wai ya kawo ya tuna la'uru shi ha kala na yi ya zai laba da mauti ha fa mata wula mai hata hannun su ma ba ta kala kan labi ta kala bisu yau mun au بعض يمين قال بل لبست مئات عام فانظري اذا طعامك وشرى بك لم يتسنى يقول قصه وقبا نابو النبو عندنا da nan kuwa kawai ya gina wuce ce ce ce ce zaki abu idan rayu na ta jawon tau wuce ya ce su ta ce fai bai rayu wani ina Allah wa zai wuce ce yadda rayu da nan ke je ta taji ta taji wuce wa ji wa bidawa ta fiya ta ta tanye wuce da wajen zai jiwo ke wuce rayu alam tara ila malai min bani isra'ila wala jama'an da ce min bani isra'ila jo in ko a ah, jama'an bani isra'ila shi no zai ji bai ga lanu min laka ta nar Allah jahara fa kalas kuma sa'ikatu antum tanzuruna zai a ga ajima sa kalle ce ciye ebe eh, eh. ko sai ki shiga sai ki na ci ko ka kuma sai ki wa sai ki ga ba asnakum min ba'di mautikum mi ce ya tuna la la ku da shiga bai je gura sai ki min wai qataltu nafsan fadaratu fiha bani isra'ila ji azawa sai maganta gaji wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ene mai so na sai ci ruwa ci ya ke so ila na wuna sai ci ya foro na ala nan kwa zo a ci yasu nan ko da zugun a yato awa mini nan ko ci ala dan za na tuna kun na diribu ibadi a ne to mulayin dun a duniya mu dai mai duniya zugun a fe dikiyo sai na ki ka yi ulawar mauta to ki fedin ajiyar to ke nera zai ki ke shi shi be anabi ibrahim alayhi salam wa ga to ti garo yari ari ni ke fatu il mota to ti lawo mi ke wede da rayin kala wa lam min to di wadi imana kala bala no wa ima ji walakin yasma na kalbi amma e bojan wude kiyo da ban wude da cin ga fayi ce ti gungu e lu juguni gwemijigun láwọn zun láwọn bá wọn ló ń gún pé pàtí yọ ohun tí ó ya ńlá ya àdàdé òun mẹ́ya ní àdàbí pátá náà lè nẹjẹ láwọn tó jẹ jíjẹ ọ̀dẹ̀ mm-hmm. ráyì kìnyà àti ohun gbọ́gbọ́ bá rẹ̀ tó jẹ́ gẹ̀ẹ́gùlẹ̀ yúgbá ní òfẹ́ tàwọ́nì iná lẹ́rí àyá ha làmú ìlú mọ́ta pátá ní láwọn wọ̀l bá su bada dẹ̀ hakun wọ́n iman bil kadar ya zamu la iman bil kadar khairihi wa sharrihi wa min al-imani bi no ya bi bago insha Allah subhanaka allahumma bi alika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka inda gina to assalamu alaikum musallam e ba firqatu najiya so mana al firqatu najiya jama'a ne ga gangwanin hmm. ga al firqatu najiya الله أعلم